bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na haula ma'idatul qur'an wadda kullum muke tsinka daga cikin wannan kabaki na alqur'ani da fatan allah maɗaukakin sarki ya bamu iko da dacewa wurin amfani da abubuwan da muke hakaitowa muke faɗa daga cikin wannan alkur'ani idan ba a manta ba a shirinmu da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma faɗin allah maɗaukakin sarki faƙultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara allah yana bayani akan abin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ci gaba da cewa mutanensa cewa su nemi gafara ta ubangiji Sitayin istighfari saboda istighfari yana da fa'idoji da yawa yana da kwantar da hankali yana jawo arziki Inna na kana ghaffara yace Allah maɗaukakin sarki mai yawan karɓan tuba ne mai yawan yi wa bayansa gafara ne yursilis sama alaikum midarara idan dai kuka yi wannan istighfarin da nutsuwa da tsoron Allah to Allah maɗaukin sarki zai saukar da muku da ruwa daga sama ruwa mai kwaranya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas manzon Allah ya ce duk wanda ya lazamci yin istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim Allah madaukakin sarki zai sa masa mafita daga dukkan wani bakin ciki da ya shiga haka duk wani kunci da ya shiga Allah maɗaukin sarki zai warware mai wannan kuncin sannan Allah zai azurta dan adam min haisu la yahtasib ta inda bai zata ba akwai zikiri wanda ake ce mai sayyidul istighfar nau'i ne na istighfari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kamar yadda ya zo a cikin hadisin shaddad ibn aus من الله يكي سيد الاستغفار شيني متن يتيمي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب illa ant bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi sai ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a yana mai tabbatar da ita a cikin zuciyarsa lokacin da ya wayi yammaci to idan ya mutu a wannan daren to Allah maɗaukakin sarki zai sa shi aljanna haka idan ya faɗi wannan istighfari lokacin safiya yana mai tabbatarwa har zuciyarsa da gaske ke wannan addu'a da gaske ke wannan istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wannan mutumin ya mutu a yammacin wannan safiyar to allah maɗaukakin sarki zai sa shi a cikin aljanna ‘ya'yan uwa mu istighfari da irin wannan sigogi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba siga ta 'yan ta ba siga ta kan hanya wacce ba ta da asali a cikin addini duk wani zikiri idan za ka yi ana so ka samo samfurinsa ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi ne yake koyarwa ba ƙirƙiro shi za ka yi da kanka ba idan ka ƙirƙiro da kanka sai kasance ba ka da lada to bayan ya muku ruwa daga sama annabi nuhu ya ce in kuka yi istighfarin nan wa yumdidukum bi amwalin zai azurta ku da dukiya zai tunkuɗo muku dukiya wa banin da 'ya'ya wa ya ja'allakum jannatin sannan zai sa muku aljannu wato gonaki wa ya ja'allakum anhara sannan zai sanya muku ƙoramu su rinka gudana duk wannan fa'idoji ne na yawaita istighfari saboda haka ya jama'a ya kamata mu lazamci istighfari ya ce musu malakum la tarjuna lillahi wa me yasa ba kwa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar girmama shi abinda abdullahi dan abbas ya fassara wannan aya da shi ya ce me yasa ba kwa ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suke cewa wani lokaci arraja'u yana zuwa da ma'anar khawf kamar wannan ayar malakum la tarjuna ay la takhafuna lillahi azama ba kwa jin wato tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba kwa ganin girmansa shine malakum la tarjuna lillahi wa qara duk wa'azi ne annabi nuhu yake wa mutanansa wa qad khalaqakum atwara haqiqa bayan ya halicce ku mataki mataki tun daga babu aka zo daga aka dugon maniyi sannan aka zama gudan jini sannan aka zama tsoka haka a tuwaran mataki-mataki alamtarau yanzu ba kwa duba kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin ya Allah madaukakin sarki ya halarci waɗannan sammai guda bakwai tibaqan hawa hawa wannan tana kan wannan wannan tana kan wannan wa ja'ala al-qamara fihinna nura sannan ya sanya wato taurari su kasance ababen haske a cikinsu waje alashamsa siraja sannan ya sanya wato rana ta zama kamar fitila wallahu ambatakum min al'ardi bata? sannan duk ni'imomi ne wannan da Allah ya musu ya sanya ku ambatakum min al'ard ya sanya asalinku daga ƙasa nabata kamar ya tsirar da ku daga asalin halittar ku wato daga ƙasa ne Allah ya ce min minha ku. daga kasa muka halicce ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta dai zamu mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma dai daga ƙasar ne zamu ƙara fito da ku thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja abin da muka fassara kenan za a mai da mu cikin ƙasa sannan kuma wata rana daga cikin ƙasar za a fito da mu idan aka yi busar wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata ga wata ni'imar Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙasa a shimfiɗe za ka yi tafiyarka ba tangaɗi ba ta girgiɗi da kai ballanta na ka faɗi ha su subulan fijaja don ku bi hanyoyi a tsare don ku bi lunguna lunguna ku yi tafiyarku ba tare da takulawa ba ba tare da kun matsi ba ba tare da ƙasa ta rufta da ku ba duk wannan ni'imomi ne da aka yi wa mutane gaba ɗaya annabi nuhu yake tunatau da al'ummarsa game da irin wa'annan ni'imomi qala nuhun rabb annabi nuhu yace innahum asawni sun saba min fa wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bi wanda da dukiyarsa da 'ya'yan da ya haifa babu abin da za su kara mai sai khasara annabin Allah Nuhu ya wahala duk irin wannan kiran da yake musu da irin wannan jan hankali da yake musu amma Allah maɗaukakin sarki cewa yayi wa ma amana ma'ahu illa qalil mutanen da suka yi imani da shi 'yan kaɗan ne ba su da yawa kuma ka duba irin yawan shekarun da ya yi tare da su walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadhahum at-tufanu wa hum yanzurun yayi shekara 950 alfa sanatin illa hamsin ama shekara dubu ba hamsin amma ya ta haƙuri da su ya kira su su ƙi ya musu a bayyane ya yi musu a ɓoye duk wata hanya da kake ji ta da'awa ta ƙare amma ba su yi imani da shi ba ya ci gaba da ce musu wa makaro makaran kubbara kuma sun yi mai kaidi sun yi mai makirci babban makirci duk yadda za su cutar da shi sun yi wa sun ce la tazarunna alihatakum kada ku bar allolin da kuka saba bautawa wala tazarunna waddan kada ku bar wani Allah da kuke wani abin bota da kuke ce mai wadda wala suwa'an ko kuma suwa'a wala ya ko kuma ya wa ya ko ya wa nasara da kuma nasara wa'innan kamar yadda ya zo a cikin hadisi waɗansu mutane ne mutanen kirki da suka rayu to lokacin da suka rayu bayan allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsu to sai mutanen suka yi mutum mutuminsu farkon lokaci ba a fara bauta musu ba amma da lokaci ya fara ja sai aka fara manta ilimi aka fara manta bauta ta allah subhanahu wa ta'ala sai aka fara bauta wa innan mutane amma asalinsu kamar yadda ya zo a cikin hadisi mutane ne mutanen kirki shi yasa kuma wannan al'ada ce kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a ana hakaitowa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hakaito irin al'adu na mutanen da suka gabate mu yake cewa inna ula'ika kanu iza matar rajulu salihu minhum balau ala qabrihi masjida idan mutum wato mutumin kirki ya mutu a cikinsu sai su gina wato a kabari a wurin da aka binne shi sai su ɗauke shi kamar masallaci sun masawaro tilka asuwar sannan su rinka ɗaukar hoton wa'innan mutane ula'ika sharrul khalqi inda Allah yawmal qiyama irin wa'innan mutane su ne mafi sharrin mutane ranar gobe ƙiyama to dai wa'innan gumaka da aka ambata ko kuma da suke bautawa da asalinsu sunaye ne na mutanen kirki da suka mutu sai aka yi gunkinsu da aka yi gunkinsu da ba a fara bauta musu ba amma daga baya sai suka zo suna bauta musu to shine annabi nuhu yake musu wa'azi yake cewa sun ce kada a bar wa'innan gumakan a ci gaba da bauta musu wa qad adallu kathira annabi nuhu ya ce fa sun batar da yawa sun batar da mutane da yawa wala tazidi zalimina illa dalala yace ya Allah kada ka kara wa azzalimai komai in ba bata ba mimma khati'atihim saboda tsabar kurakurai da zunubai da suka rinka yi Allah ce ughriqu aka nutsar da su wa udkhilu nara aka shigar da su cikin wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba za su taɓa samun wani mataimaki wanda yake koma bayan Allah ba da zai iya fitar da su daga cikin azabar da Allah maɗaukin sarki ya musu saboda sun ƙaryata manzansa wa qala nuhu annabi nuhu ce, rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ya Allah kar ka bar wato mutum ko da ɗaya ko gidan mutum ɗaya ko ya yake a ƙasa a duniyan nan to kakka bar shi sun fusatar da annabi nuhu waɗansu a daga cikin malamai suna cewa Allah maɗaukakin sarki ne mai wahayi kan cewa innan mutane ba za su yi imani ba to shi yasa annabi nuhu ya musu wannan addu'a ya ce la tazar alal ardi min al na dayyara kada ka ba ko da gida ɗaya ko ya yake na kafiri Allah maɗaukakin sarki ka rushe su ni da mutane na da nai jirgin ruwa na sa su a ciki da dabbobin da na ɗauka Allah ka tsiratar da mu shauran kuma Allah ka limar da su saboda me innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara idan dai ka bar a bayan ƙasa to lallai fa wa'innan kafiran yudhillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka ne wala yalidu kuma ba za su haifar da komai ba ba abin da za su haifa illa fajiran kaffara sai wanda yake fajiri mai aikata laifi mai aikata barna kaffara mai yawan yin kafirci waɗansu malamai suna cewa abin da ya sa annabi nuhu alaihi salatu wassalam a yawa innan mutane wannan addu'a a iya fahimtarsa a iya bibiyar da ya musu shine hasabar tatabbu wal istiqra ya duba ya ga ya bi ta ko ina ya ga mutanen nan ba za su yi imani ba kamar irin mutanen da Allah yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wanda kalimar Allah ta riga ta tabbata a kansu cewa lallai ba za su yi imani ba to ba za su yi wannan imanin ba walau tun kullu ayatin duk irin ayar da za ta zo musu ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba mai radadi to shi yasa wannan ta tabbaci. wannan bibiya da annabi nuhin alaihi salatu wassalam ya yi tun da ya wahala shekara ɗari tara da hamsin ba nan ba ce ya wahala ba irin yadda bai da su ba ya kira su da rana kamar yadda ya faɗa ya kira su da daddare ya kira su a asirce ya kira su a bayyane duk wata hanya da kake ji ta yadda za a jawo hankalin mutum ya yi amma saboda fitsara saboda rashin kyautawa ba su bi hanyarsa ba to ya ga kwata-kwata ba wata hanya da zai bi to shi yasa ya tabbatar da cewa gaskiya wa'innan mutanen ba abin da ya fi dacewa da su kawai sai halaka shi yasa ya yi musu wannan addu'a waɗansu kuma suna cewa wahayi Allah maɗaukacin sarki ya mai cewa ba za su yi imani ba to tunda ba za su yi imani ba kaga me amfanin su a halakar da su a tuntsirar da su shine Allah maɗaukin sarki yake cewa wa uhiya wa uhiya kuma aka yi wahayi ila nuhin izuwa annabi nuh alaihi salatu wassalam annahu cewa haƙiƙa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana lan yu'mina min qaumika illa man qad amana hakika babu wanda zai ƙara imani daga cikin mutanenka banda waɗanda suka yi imani da kai shikenan an kare babu wanda zai imani banda waɗannan mutanen da suka yi imani da kai yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce to fala tafta'is bima kanu yaf'alu kada ka damu kada ka ji haushin abin suke aikatawa kada ka ji haushin abin da suke aikatawa shikenan tasu ta ƙare to ganin wannan wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya mai to shine waɗansu malamai suke nuna cewa wannan addu'a da ya yi da ya ce rabbi la tazar alal arzi min da dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara da ya musu wannan addu'a to Allah maɗaukin sarki ne wannan wahayin da aka yi mai cewa ba za su yi imani ba shi yasa ya musu wannan addu'a to duk wanda ya gani zai ga sun fusatar da annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun fusatar da shi sun ki imani da shi sun wahalar da shi har annabi nuhu ya fusata ya musu wannan addu'a <coughs> Allah maɗaukin sarki yake cewa innaka annabi nuhu yana cewa Allah ya hakaito cewa innaka lallai kai in tazarhum ya Allah lallai ya Allah in tazarhum idan ka bar wa'innan mutane wa'innan kafirai tudillu ibadaka za su batar da bayinka za su batar da bayinka wala yalidu kuma ba za su haifi komai ba ba za su haifar da komai ba illa fajiran sai mutumin da yake fajiri maɓarnaci kaffara wanda yake kuma mai tsananin yawan kafirci wannan siga ce ta mubalaga wato kamar ana ƙara ƙarfafa lallai irin yaran da za su haifa yara ne kafirai masu tsananin kafirci aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ita ce allah maɗaukakin sarki yake cewa rabbi da ƙarshe annabi nuhu ya ce ya ubangiji firli ya allah ka gafarta min wali walidayya ni da iyayena rabbi ghafirli wali walidai ya Allah ka gafarta mini ni da iyayena su biyu wani man dakhala baitiya da wanda ya shigo gidana wato muka tsira tare da shi mu'minan yana alhalin kasancewarsa mumini walil mu'minat hakanan da muminai maza wal da mu'minai mata Allah maɗaukin sarki ga gafarta mini ni da iyayena da wanda ya shigo gidana yana mumini da kuma muminai maza da muminai mata wala tazidil zalimina illa tabara ya Allah kada ka kara wa azzalimai komai in ba halaka ba in ba taɓewa ba a nan wa'innan ayoyi waɗansu daga cikin malamai suna cewa da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce wali walidayya Allah ya gafarta mai shi da iyayensa wannan kamar yana nuna mana cewa iyayensa musulmai ne kenan gaba ɗayansu inda kaga idan muka karanta kisa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam za mu ga cewa lokacin da ya nemi ya gafarta ya nema wa mahaifinsa gafara Allah maɗaukin sarki bai yadda ba Allah ya ce wa maka na istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim kamar yadda muke bayani annabu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya nema wa mahaifinsa gafara amma allah maɗaukin sarki bai karɓi wannan ba saboda me saboda mahaifinsa baya kan addinin musulunci kamar yadda ayoyin suka nuna mana waɗanda muka karanta cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah wannan istighfarin da annabi ibrahim ya nema babansa bai kasance ba sai don kwaɗayin ko tunanin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala za ta sami wannan yana tunanin kamar zai karɓi addini amma lokacin da ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah ya tabbata cewa maƙiyin Allah ne to ta barra aminhu sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya mai tawaye to a wannan aya da muka karanta ta ƙarshe da allah yake cewa rabbi ghafirli wali walidai ya ubangiji ka gafarta mini ni da mahaifana da wannan waɗansu daga cikin malamai suna nuna cewa iyayen annabi nuhu alaihi salatu wassalam musulmi ne sannan idan muka duba cikin wa'innan ayoyi da wannan kissa za mu ga halaccin yin addu'a a kan kafirai a yi masu mummunan addu'a a yi masu mummunan addu'a saboda ƙin Allah da suka saboda cutar da musulunci da suka saboda cutar da musulmai da suka kamar yadda ya tabbata annabi sallam ya yi wa kafiran shawa addu'a ya ce Allah maɗaukin sarki ya ɗanɗana musu fari kamar shekaru bakwai shekaru bakwai da suka afku lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce allahumma ja'alha alaihim sinin ka sini yusuf alaihi salam sannan za mu gani a cikin nan ayoyi suna nuna mana halaccin ka nemawa mutanen kirki gafara kai musu addu'a muminai maza da muminai mata kamar yadda muka gani a cikin wa'innan ayoyi kai duk waɗansu mutanen kirki ma wannan yana nuna halaccin cewa za ka yi musu addu'a ta alkhairi za ka yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shigar da su cikin aljannar firdaus ya datar da su kuma ya musu gafara annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce rabbi ghafirli ya Allah maɗaukin sarki gafarta min wali walidayya da ni da iyayena wali man dakhala baiti ya mu'minan da duk wanda ya shiga gidana yana mumini ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce la sahib illa mu'minan kada kai abota sai da mutumin da yake mumini ne saboda saurin yadda aboki yake tasiri akan dan uwansa to shi yasa aka ce kada kai abota sai da mutanen kirki yasa gidan annabi nuhu ma kaga ce wayi wani man dakhala baiti ya mu'minan sai mumini haka nan ya ce da muminai maza ka gafarta musu kenan wal mu'minat da muminai mata wala ta da zalimina illa tabara ya Allah kada ka karawa azzalimai kafirai waɗanda suka kafir cewa Allah komai sai halaka da azaba wannan shi ne ƙarshen wannan sura ta nuh alaihi salatu wassalam wanda mun ga yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi ta fama da mutanensa yana ƙoƙarin kiransu amma suna ta ƙoƙarin fanɗarewa yana ƙoƙarin nuna musu hanya ta Allah amma suna ƙoƙarin kaucewa su bi hanyar shaiɗan suna ƙoƙarin bin hanya ta shaɗan to babban abin da za mu yi ƙoƙarin lura da shi a cikin wannan kissa shine fa'idantuwa da ya Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi Nuhu da shi da mutanensa ya tseratar da su daga wannan azaba sannan wa'inda kuma suka ki bin hanyar gaskiya wato kafirai kenan ya Allah maɗaukin sarki ya dilmiyar da su a nan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai a wannan karatu namu Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ladansa gaba ɗaya wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana sai kuma izuwa shiri na gaba الله مدوكين سركي يا سامداتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور